lokaci suna a cikin gari idan awo ya bi ta kan makabarta sai a nike ta a wuce ko a kwashe dukkan waɗanda ke ciki a kwashe kasusuwan ta je a kai wani wuri kuma a zubar wanda yake nuna yin haka din haramun ne karara yana nuna yana cikin wannan ne muka tsaya ba mu kai karfe ba sai ce wa amma quburul mauta anfusihim fala tastahiqu indahum zalika ta'dil yana bayani kan cewa inda awo na fadala gari ko na gyaran gari ko na titi zai biyo ta kan wani mutum mutumi na tunawa da wani barde dan kikin kasa to sai a ce bakar a rufe wannan mutum mutumin a canja wannan planin din gini din ya fito wani waje amma su kaburburan mamata ba falatar ta hibba inda hum zalika ta'dil ba su cancanta ba saboda su a canja yanayin wannan tsarin gari بل إن بعض تلك الحكومات لتسعى فيما علمنا إلى جعل القبور خارج البلدة yace wani sashi ma na su irin wannan hukumomi na kasashen musulmai a iya binciken ma ya nuna mana sukan himmatu wajen su ga sun mayar da makabarta su zanto a bayan gari wal man'i min ad-dafn fil qubur al-qadima har suke kafa doka ta hana binne mamata a tsohuwar makabarta ta da ko da kuwa bata cika ba sai dan kawai ta zama cikin gari sai su canza sabuwar makabarta a kai ta bayan gari malai ce wa hadihi mukhalafatun ukhra fi nazari wannan a iyakacin nazari na da bincike na wani saban ne kuma daban annaha تفوت musulmi na sunnata زيارة القبور kai makabarta bayan gari wannan na sa a hana musulmai samun falalan ziyartar makabarta don ta yi nisa idan tana cikin gari ko za ka yi tattaki ka je da kafa ka raya sunan ziyartar makabarta tun da annabi ya ce zuru gura fa inna a tuzakkiru kumul akhirah لأنه ليس من السهل على عامة الناس أن يقطع المسافات الطويلة حتى يتمكن من الوصول إليها yace ba abu ne mai sauki ba ala ammatin nas abisa ga gama mutane ko mafiya yawan mutane ba abu ne mai sauki ba gare su an yatta musafa musafati tawila mutum ya shanye wata rata mai tsawon gaske ta tafiya hatta ya na nuna rutu da ilaiha kawai don ya kai ziyartar makabarta ba kowa zai iya wannan ba wani yin abin na kusa zai je in yi nesa kowa ba zai bashi mahimmanci da zai je ba to tun da haka al'amarin mutane ki bai kamata a rasar musu da wannan falala ba sai a bar makabarta a kusa da su matukar ba shi ba wa yaqumu bi ziyaratiha wa du'a ilaiha wato ya fi san makabarta a kusa dan mutum ya zirce da zai addu'a wal hamilu ala hadhihi al mukhalafat abin da yasa mutane suka dukufa wajen aikata waɗannan sabuka da maka kididdiga da na baya da wannan na karshe yanzu abin da ya tsora su kan wannan abu kima a atafi a iyakacin itikadi na abin da nake ganin yasa su haka innama huwa taqlidul a'ma li al-madiyya al-kafira ba komai za haka ba sai bi ta zaizai da ake wa turawan yamma abinda duk aka ga sun tsara mu ma sai mu bi su akai wanda ita Europa idan sun ce Europa da larabci suna nufin European countries su Europa ko kasashen turai almadiya su mutane da suka yi imani da madda la yu'minuna bil ghaib menene madda abinda ido ka iya gani hanci ya ji takensa ko harshe ya ɗanɗana shi ko jiki ya ji motsinsa wannan duk abin da yake mawara al ba su da shi ba da haka ba su yadda da Allah ba da haka dukkan makhluqat su a ganin idan su dabi'a ce take samar da su ba Allah ne yake samar da su da haka ko dutse yayi aman wuta ko jirgin sama ya fado ko menene sai a ce canjawar yanayi ba ubangiji ne kaddara ba an samu canjin yanayi an samu gurbataccen yanayi a sararin samaniya na haka jirgi ya fado an samu gurbatattun yanayi a cikin teku don saboda haka wato aka samu mutuwar kifaye ko jirgin lauyi dulmiya duk waɗansu mazahar ne na inkarin Allah amma da uslubi na wayo da dabara da annan la yu'minu nuna bilgai su yu'minu bil mata ne kawai allati turidu an taqdiya ala kulli mazharin min mazahir al iman su kasashen turai kullum yunkuri suke su ga sun yi rugurugu da dukkan wani mazhar wata alama min mazahirin imani bil akhirah daga cikin alamomin da ke nuna imani da lahira saboda haka makabarta a kai ta nesa dan adana tuna mutane lahira kullum mitin din da ake ne ya zai a raya duniya ne kullum ci gaban duniya ba wanda yake mitin dan gyara alaka tsakaninsa da ubangiji tattalin arzikin kasa siyasa rikicin gabas ta tsakiya rikicin northern island da gwamnatin ingila rikicin ina ne wannan shine kawai abin da ake tunani ya za a warware ya za a yi aiki an yi faɗan taurari an yi faɗan cikin ruwa an yi faɗan nukiliya yanzu ana faɗa kuma a sararin samaniya an je duniyar mars wato alamul mirrikh da larabci an je duniyar mars kwana-kwanan na a gano wata sabuwar duniya wanda an tura na'urori sun je sun gano ta ana bincike a kai har ana bincike shin dan adam zai iya rayuwa ko ba zai iya rayuwa ba japan ta ce a leko mata in dan adam zai iya rayuwa su za su su ne farkon wanda zai fara gina hangamemin hotel five star hotel a wurin saboda nan ka zuwa yawon shakatawa ka ji firme na'urar da aka harba da tafi komai nisa saboda suna kwatanta gudunta da haske amma wata shida sai tana tafiya kafin ta je wurin wata shida kafin ta je duniyar mars to amma wai za a je gina five star hotel a wajen saboda wanda zai je wuce yana je can ko wanda zai je hutun shekara ya samu hutun shekara ya je can duka fa wannan wani dan tsokokin wuri ne dan saboda Allah ya ce wa ma utitu min al-ilmi illa qalila har yanzu a cikin madda din wani dan bangare ne dan kankani domin waɗanda suka kawo ci gaba shekara ashirin da ta wuce a yau inda za a farfaɗo su zuwa su ga duniya sai su zama yan ƙauye to haka na yanzu in aka sake yin shekara ashirin za su zama yan ƙauye amma duk da haka wani ɗan tsokokin wuri ne ubangiji ya iyakance bayi suke kai kawo sai suka yi imani da shi suka mayar da ba Allah sai wannan abu dan kirbi wa kullu ma yuzakkiru biha yunkurin turawan yamma ne kokarin rugurguza dukkan abin da zai tunatar da mutane lahira wa laysa huwa mura'atul qawaid as-sihhiyya kama yazumun amma sai su kawo dabara sai abin da za ake ga makabarta bayan gari ko abin nan wannan dan saboda kiwon lafiya saboda tsabagen kiwon lafiya dan adam ya sami satattun iskan shaka albani sai ƙarya suke ba wannan bane ba so ake amantar da mutane lahiran kawai ba kiwon lafiya ba ولو كان ذلك صحيحا لبادروا الى محاربه الاسباب التي لا يشك عاقل في ضررها عند daga suke yi so wa dan adam tabbatar masa da kiwon lafiya ne da akwai ababan da ya kamata su fara yaka ba sai a cire makabarta a kai ta bayan gari ba akwai waɗansu sabubba alati la yashku aqilu fi darriha wanda dukkan mai hankali ba zai yi kokonto wajen cewa suna cutarwa da wannan ababan ya kamata su turan yamma su fara yaka مثل بيع الخمور وشربها كما كان جاء dan wannan na cutar da lafiyar dan adam yana kuma barazana ga tattalin arzikin dan adam kan jiya yana barazana ga hankalin dan adam wal fiski wal fujuri ala ikhtilafi ashkalihi wa asma'i da dangin fasikanci da dangin fajirci ala ikhtilafi ashkalihi wa asma'i launi launi daban-daban da kuma sunaye daban-daban da wanda ya kamata a fara yaka yanzu cutar sida daga ina ta samu ne ba daga kasashen su ba inda suke inda namiji zai auri namiji mace ta auri mace ta an ba da yancin wannan yanzu Bill Clinton zuwa suka daure masa gindi ya ƙara cin zaɓe a karo na biyu yan luwaɗi ƙungiyar yan luwaɗi wanda su a cikin kamun sansu namiji na iya auren namiji ba komai mace na iya auren mace ba komai da haka a jiha ɗaya aka samu a amerika namiji ya auri namiji har mutum dubu arba'in sannan arna bayan arna ma dabbobi ne kal mace ta haifi mace dubu sittin mace kai dubu sittin amma duk da haka an da su sun da alƙibla akwai abin da zai haifar da cuta da barazana da tattalin arzikin dan adam da rayuwarsa ba akan doron kasa fiye da wannan amma duk za ta yi wannan ba da sunan yanci shakatawa saboda haka sai su kawo wannan da wannan ya kamata su fara yaka inda gaske fa adamu ihtimamihim bil qada'i ala hadhihi al mafasid al zahira rashin bayar da muhimmanci wajen gusar da irin wannan dangogin barna na zahiri wa sa'ayuhum ila izalati kulli ma yudhkiru bil akhirah da kuma yadda suke zage dantse wajen gusar da dukkan abin da zai tunatar da dan adam lahira wa ibadiha an ayunihim da kokarin kawar da lahira daga ma inda za ta hango ta akbar dalilin ala anna al-aqsada khilaf ma yazumun wannan babban dalili ne da ke nuna mana mun su wajen kai makabarta bayan gari sabanin abin da suke faɗa mana su abin da suke faɗa mana kiwon lafiya mu kuma san ƙarya ne wa yu'linun sabanin abin da suke bada tela akan kan ne wa ma tukinnuhu suduruhum akbar abin da suka tafi ke koyewa ma yafi muni sama da abin da suka bayyana da الثاني أنه لا حرمة لعظام غير المؤمنين mala albani yace abu tambihi na biyu ka san wancan tambihin farko ne ya nuna haramcin ko ne kabarin mummuni haramun ne so أحكا kabarin saboda wajen tonewa zai bayi zuwa ga karya kacinsa karya kacinsa ko mun sai lokacin mutuwarsa kamar karya kacinsa ne lokacin rayuwarsa ta fuskar laifi da haka ba shi halatta ko ba shi halatta a ba mutane filaye a wurin da an san makabarta ne ko a mai da wuri filin wasa ko a mai da wani raba daban wannan duk ba shi halatta ko wani lokaci da aka yi da uh, gwamnonin yan siyasa suka rinka fitar sama idan za su ba da filaye har makabarta aka rinka ba mutane eh, sai kai kabari na aka ba ka yake arba'in wato an ba ki karo bura arba'in ya yi gida a kai duk ƙarya ne ba wani wanda yake wajen kabari ya fi shekara hamsin a zuci ko ya kai shekara ɗari ba dai nan ba zahiri shine tabbatuwar mun gabatar a baya tabbatuwar kashin ya rijistige ya zama kasa wannan ko muka ce dole a nemi agajin masana ta fuskar yanayin kasa da akwai bambanci tsakanin kasar nan garin da kasar wani wuri da kasar wani wuri akwai kasar da dangane za a ga yanayinta na sa kashi ya lalace har yanzu rijistige ya zama kasa akwai wata ce ai shekara ɗari kashin yana nan yadda wani ma sai fa haka to dan haka dole a kamar da muka gabatar a baya sai an nemi kwararru ta fuskar yanayin kasa kwararrun ko banda kwarewa su zama musulmai dan kwararren har ne sai haince mu ina zai abin kirki kwararren har ne kaga ba za abin kirki ba الثاني تنبيه annahu la hurmata li izami ghairil muminina. ku sani cewa alfarma da muka ce ta makabarta muna maganar makabartar mummune amma kashin kafiri wannan ba ya dauki alfarma a musulunci in makabarta kuka tabbatar ta kafirai ce ku rufe ku gina a kai ba komai a kai li idafati al-azmi ila al-mu'mini saboda hadisi annabi ya jingina kashin zuwa ga mummuni yace inna kasra azmi al-mu'mini maitan bai ce ba kasar mai bayyiti sai ce azmin mu'mini dan yanzu na wani kuma mutu tsakanin kashin mu'mini da kashin kafir fi kaulihi azmin mu'min fa afada anna azmal kafiri laysa kadhalika wannan sai nuna mana fa'idan cewa a ce kashin kafiri ba da wannan kima. wa kad ashara ila hadha maana al-hafiz fil fath ibn hajar al-asqalani ya nuna wannan ma'ana a cikin fathul bari sharhin sahih al-bukhari bi kaulihi a inda yake yustafadu minhu za a iya daukan wani fatihu a cikin wannan hadisi cewa anna hurmatul mu'mini ba'da mautihi baqiyatun kama sanar fi hayati alfarman mummuni a lokacin bayan mutuwarsa tana nan tana nan wannan alfarma kamar yadda suke lokacin rayuwarsa wa min zalika yu'rafu al-jawabu an as-su'al alladhi yataraddadu ala alsinati kathirin min at-tullabi nan ne kuma za mu gane ansar wata tambaya da suke kai kawo akan harasan ɗalibai fi ya tubbi ɗaliban da suke karatu na kiwon lafiya sukan yi yawan tambaya wa huwa tambayar ko ita ce hal yajuzu kasrul izami li fahsiha wa idra'i taharriyat tibbiyya fiha in ya halatta karya kashi dan gudanar da wani bincike ta fuskar kiwon lafiya da sanin yanayin kashi din ya halatta ko bai halatta ba wal jawabu la yajuzu fi zalik la yajuzu zalika fi izamil mu'mini albani ce duk wanda ya maka tambaya ka ce in dai shi mummuni ne bai halatta ba wa yajuzu fi ghairiha in kashi na wani mummuni ne kariya shi rugurugu ba komai wa yu'ayyiduhu ma ya'ti fil mas'alati taliya abinda zai karfafa mana wannan fatawa abinda zai zo a mas'ala ta gaba komai a tafi akan hadisi zai zauna lafiya mas'ala ta gaba shine ce wa na nabu quburil kuffari ya halatta tone kaburburan kafirai kuna da makabarta kun tabbata ta kafirai ce a cikin gari sai kuka zo kuna bukatan fili za ku yi makaranta za ku fada da gidaje za ku yi titi ku tone ku kai su bayan gari ku zubar da su ku yi gidan ku a kai ba abin da ya shafi wannan ya halatta لأنه لا حرمة لها كما دل عليه مفهوم الحديث السابق domin wannan kaburbura na mushrikai ba su da wata alfarma kamar yadda hadisin da muka gabatar ya nuna wa yashhadu lahu hadisu anas ibn malik radiyallahu anhu abinda zai karawa wannan hadisin karfi shine hadisin anas dan malik gashi nan zai zo malik انس بن مالك قدم النبي صلى الله عليه madinata annabi sallallahu alaihi wa عليه ya zo madina. فنزل أعلى المدينة في أي يقال لهم بنو عمرو بن أوف sai ya sauka a wata unguwa da ke kan tudu cikin garin Madina a cikin wani kabilar Larabawa da ake kiransu banu Amr bin Auf fa aqama fihim arba asharata laylatan annabi ya zauna a wannan unguwa har tsawon kwana sha hudu thumma arsala ila bani najjar sannan sai ya aika wa kabilun Larabawan da ake kira banin najjar fa ja'u mutakallidus suyuf sai suka zo kowa na rataye da takobinsa alamar larabawan kauye kenan kafin musulunci shiga kowa da inda zai da takobinsa saboda ba a zaman lafiya sai da musulunci zuwa annabi ce in za a shiga takobi aka fara yayewa a hankali kar wanda ya shiga kasuwa da takobi a hankali a hankali har ma suka daina da takobi in ba jihadi za ba amma da zaman saboda ba zaman lafiya kowa da takobinsa a hannu saboda ko ta baci shi ke yau da yi gagarai da bin samma wanda ya rayu shekara 100 kuma ya halarci yaki sau ɗari don tsabagen bala'i kaga ga cikin fada ai ausu da fazar ba shekara 40 suka yi suna fada da rigin juna to saboda haka wannan annabi ya zo ya same su a yadda suke kafin a tace dabi'u da halayensu banu najjar sai suka zo mutakallidu suyo da suna rataye da takubbunan su ka'anni anzuru ila annabi sallallahu alaihi wa sallama ala rahilati ana zaina ba da labari bayan shudewar abin da zamani sai ce kamar ga annabi nan yanzu ina ganin sa yana kan dabarsa saboda tsabagen yadda ya hardace abin da ya faru yana faɗawa ɗalibansa bayan shuɗewar ma zamanin annabi kenan shine ka anni anzuru ila annabi sallallahu alaihi wa sallam ala rahilatihi wa abu bakr ridquhu abu bakr ko na bayan dabbar wannan falalan sayyidina abu bakr kuma na nuna tawazu'un annabi ya haura komi ko ya hawa alfadari kuma idan ya ganka akan hanya ya ce zo ka hawo baya a ɗora ka a kariya ki don ka hau to har mutanen da suka hau irin wannan suka hau dabba a bayan annabi annabi na baya ɗora su yana bayan dabba ya ɗora su daga baya su ma suka hau kuturi har a lissafa suke cikin malaman hadisi ana kirga wannan cikin falalan da suka samu a rayuwa dan idan ka hau lalle jikinsu zai taba jikin annabi wannan falala ce ka hau dabba tare da annabi ai ba karamin falala ba ce ba ka san dukkan rahama da za ta sauko a wannan lokacin kana da dan wani bangare nata ko da baka samu rabon da zai samu wannan dawa ba zai yi ba wa mala'un min bani najjar haulahu daura da annabi kuma ga wata tawaga ta cikin kabilar banu najjar thumma ata bi fina'i abi ayyub sannan sai je filin gida fuloti na abu ayyub al-ansari ko da ke fina ana nufin filin kofar gida dan akwai wani hadisi da annabi ce tahiru afniyatakum fa innal yahuda la tutahiru afniyatakum annabi ce ku rinka share kofar gida saboda yahuda ba sa share kofar gida ku share ku tamiya kofar gida ku share bola a kofar gida dan yahuda ba sa share ba mai ne kar ku zama su tashin hankali alfina dai shine filin kofar gida saboda haka sai annabi ya zo filin kofar gidan abu ayyub al-ansari wa kana yuhibbu an yusalli haythu adrakathu salatu annabi na son yayi sallah a duk lokacin da lokacin sallah ya riske shi baya cewa sai na dawo gida in ya tafi gona lokacin sallah sai ya sallah a can in yana wani wuri lokacin baya cewa sai na je gida wa yusalli fi marabidil ghanami kuma a sa wannan lokaci yana yin sallah har a garken tumaki wannan sai ke nuna kafin tumaki da fitsarin su najasa ne ko ba najasa bane ba najasa bane wa kana amara bi bina'il masjidi a wannan lokaci annabi sai yayi umarni da a gina masa masallaci dan farko farkon zuwan sa ne ba a riga an gina masallaci ba fa arsala ila mala'in min bani najjar sai ya aika wa waɗansu tawaga cikin kabilan banin najjar fa kala yace da su ya banin najjar saminuni bi ha'itikum haza yace ya ko banin najjar ku bani farashin wannan filin naku ya ga wata wani fuloti an dan zagaye shi ce wannan nan ke son in gina masallaci ko ba ni farashi nawa za ku sayar in biya ku irin masallaci yana so ya saya da kudin sa sallallahu alaihi kalu sai suka ce la wallahi la natlubu thamanahu illa ila Allah suka ce wallahi ba ma neman wure ba mu farashin sai Allah dan auren Allah muke so amma ba za mu sayar masa ba za mu sayar maka ba ce fa kana fihi quburul المشركين anas dan malik kenan yace wannan filin da aka zagaye wannan kulotin da can kaburburan mushrikai ne a wajen nan ne mahallu shahidin da muke son muje wa khirabun wa nakhlun da rusassun gidaje da kuma da duk da shuki a wajen fa amara annabi sallallahu alaihi wa sallam bi quburil mushrikeen fa nubishat sai annabi ya ce duk kaburburan mushrikan da ke wajen ku tone su ku kai kasusuwan wani je ku zefar mahallu shahid ke cikin hadisi thumma bil khirabi fasuwiyat rusassun gidaje ko kango da ke wajen annabi ce duk rusa su ko daidaita su a yi tuku a mayar da wurin fili wa bin nakhli fa a duk itacen da dabinan da ke wajen ku sare shi suka sare fa saffun nakhla qiblat al masjidi duk da dabinan da suka sare sai suka yi tuku da itacen a daidai alkiblar masallaci wa ja'ala udadatihi al hijara sai annabi ya sanya udadatihi ya zanto dutse abinda ake nufi da da shine ban san yadda zan fassara shi da Hausa ba ga kofa nan gurin da nan dan kofa nan gurin ba ana sa ko ta gwafa ba a da yanzu kuma sai a sa rodi da da wannan da wannan dai su ne a turanci ne a filoli hausar da ke suna wannan ne kuma ke shi wannan ne ke shi amudi shi ne ke shi larabci ne wannan kuma turka da ita ce wanda ake yin bukka da ita ko gadawa ya kamata duk wannan kalmomin ya tuno su amma na ba za su bada ma'anar wannan da shine uzaba ko ne boja wato nan bangaren dama da hagun din kofa din wato dutsen da za a sa a tayar ko itacen da za a sa ko katako ko rodi da suminti da za a sa gefen dama da hagu shine uza da taihi eh ginshiki to yi shiki inda mun rasa komai mu bar shi a ginshiki yanzu da cewa fi min hada sai waja'alu yanquluna sakhara sahabbai suka yi aikin gayya wajen gidan masallaci suna ta dauko mare mari wahum yartajizuna suna rera wani baiti na rajul akwai arrajulu a rafi wajen tsarin masu karatun babin waka الرجل شنو مستفعل مستفعل فعول مستفعل مستفعل فعول لوكاشن مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل ya mai su hudu mustafilun mustafilun wannan abin nan kenan sannan kuma mustafilun mustafilun shine ashatrus sani an gane mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun wani lokacin mustafilun fa'ulu haka rajis rajuz za ka samu haka yi kamar alfiya ta ibn malik din rajis ne wannan kalamuna lafzun mufidun kastafi mustafidun mustafilun mustafil an gane ku sai suka zo suna rajis suna rera wata baitin waka suna cewa hazal himalu la himalu khaybar hadha abaru rabbana wa athhar اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر wal muhajira. suna ɗaukan duwatsu don saboda a samu walwala da nishaɗin aiki wannan ya ɗauko bulo wannan ya dauko maremari suna cewa hazal himalu la himalu khaybar wannan shine kayan ɗauka ba ganimar da za a je ba kaibar ba wanda suke zuwa fatauci ba kaibar su sayo dabino su sayo ƴaƴan itace su sayo kayan gona su taho niki niki ba a nan falala take ba a'a ka ɗauki bulo ka ɗauki marmara aka danginin masallaci wannan shine mafi albarkar kaya da kai ya ɗauka. abin da suke nufi kenan hazal himalu wannan shine abin dauka nagari la himalu khaybar ba kayan da zaka yi laftun su ba daga garin khaybar haza abarru wannan shine yafi nuna aikin da'a rabbana ya ubangijin mu akwai takaddur ya unnida wa athhar kuma shi yafi tsarki a rayuwar dan adam اللهم لا خير الا خير الاخره suka ce lalle ya Allah mun yadda ba wani dangin alkhairi sai alkhairin alkhairin lahira faghfir lil ansari wal muhajira kai gafara ga dukkan ansarawa kai gafara da dukkan muhajirai suna daukan bulo suna wannan dan nishadi da karsashi eh wan nabiyyu ma'ahum annabi na tare da su lokacin da suke dauko wannan bulo din ba tsaya yana ya kallo ba wa huwa yaqulu wa huwa yanqulu labna annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai fadar wannan abu kuma yana dauke da wato birgi ko bulo a kansa shi yana faɗin wannan su ma suna fada. hadal himalu la himalu khaybar hada abaru rabbana wa athar allahumma la khayra illa khayrul akhirah faghfir lil ansari wal muhajir kan yiwu ne ce maka to ya nuna ya ce wa ma azamnahu sira wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin to nan gurin za a ce annabi yayi waka kenan waɗansu suka faɗa maimaita kuma abin da ake kira da ashiru a wurin koda islahin masu ba'u wanda suke karanta adabin larabci shine alkalamu almauzunu almukaffa an kasdin alkalamu almauzunu a samu magana wadda za ta za ta shiga ma'auni daga cikin ma'aunan da ake auna waka al kuma tana da wata sananniyar kafiya amma sai ta karewa da ba ko ta ta karewa da la ko ta ta karewa da ma duk wannan sananni ne a cikin wasan larabci wannan al-mukaffa sai ce an tasdin ya zanto wanda ya faɗi wannan maganar yayi nufin waka akwai lokacin da zaka faɗi magana kana nufin waka akwai lokacin da ba ka nufin waka amma sai ka dace da waka dace ne wannan kawai aka yi to duk abin da ya zo daga bakinka ta fuskar dace ba a kiransa da suna waka a ta'arifin uda ba saboda haka wannan ya fito da annabi ta fuskar dace ba ta fuskar ya nufaci waka ba dan waka ba ta dace da shi ba wa ma allahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrul qur'anul mubin fuska ta biyu idan ka ce hazal himalu la himalu khaybar mustabdilun mustabdilun wannan ba zai auni ba hada abar rabbina allahumma la khaira illa khairul akhirah kaga wannan wazanin sa ya saba wa na farko dan haka bai zama to al mawzun ba sannan bai zama to ba muqaffa qafiya ta zanto wuri daya dan sai ya ce hada abar rabbina wa athhar ya kai dara nan kuma ya ce faghfir lil ansari wal muhajira sai ya kai da ta ha'una karshe saboda haka bai zanto وفي رواية من حديث عائشة رضي الله عنها أو رواية حديث عائشة أبن ديسي اللهم إن الأجر أجر الآخرة يا الله لا دا وان ديكي أنسى سنة لا دا شيني لا دا نزاء بامتون الآخرة فاكفر للأنصار والمهاجرة كي غافرة ga dukkan al'ansar sahabban madina wal muhajira da sahabban da suka yi hijira zuwa madina al muhajira kina muhajirai wannan hadisi akhrajahu shaykhani wa ghayruhuma min hadisi an imam al-bukhari da muslim suka rawaito hadisin ta hadisin Anas bin Malik wa tiyaqu lahu jerin gwanan da muka kawo anan na bukhari ne wal bukhari min hadisi aisha haka bukhari ya ka wannan jerin gwanan na hadisin Anas ne kai wal bukhari min hadisi aisha bukhari ya kadaita da riwayan ta hanyar hadisin aisha wa ma bain al qausaini min hadisiha abinda muka sa tsakanin qausain wato tsakanin baka guda biyu din nan yana daga cikin riwayan Aisha banda riwayan Anas wa qad kharrajtu al hadisaini fi samar al mustata hadisan guda biyu dun nayi takharijin su a cikin littafin al samar ya hadis sunnati wal kitab قال الحافظ في الفتح ابن حجر يا فدا cikin فتح الباري yace wa fil hadisi jawazu tasarrufi fil maqbarati al a cikin wannan hadisi akwai halaccin at-tasarruf wato kana da dama ka aiwatar da fil maqbarati dangane da abin da shafi makabarta al-mamluka in dai mallakar ka ce bil hibati wal bai'i ka iya bayar da ita ka iya sayar da ita makabarta idan ta zanto mallakar ka idan makabartan mushrikai ta zanto mallakar ka kana da dama daga baya ka sayar da ita kamar yadda kake sayar da kowane floti tun daga shi annabi ya ce ku sayar mun da gonar ku ku sayar mun da filin ku a jawazu sace zalan addari kuma zalantukum mata hadisin na nuna halaccin tone kaburbura wanda sun riga sun rushe matakar dai ba masu alfarma bane ba wajen wasu salatu fi kaba maqadir na kuma hadisin na nuna halaccin yin sallah a makabartan mushrikai fushi ha amma bayan an tone abin da ke ciki tun daga shi asalin masallacin annabi makabartan kai ne a wajen sai aka tone aka je aka zubar wurin ya zama masallaci wa ikhraj ma fiha bayan an tone an fitar da duk abin da ke cikin kaburburan wa jawazi bina al masjid fi amakiniha halaccin gina masallaci a wurin wato makabartar da yake ta kafare ce a da in an tone duk wannan hadisin na nuna wannan wa hadha akhiru ma wafaqa Allah ta'ala li jam'ihi min ahkamil janaiz malai ce wannan shine karshen abin da Allah ya bada daga man katar din fara shi na hukunce hukuncen jana'i wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan kafaratul majlis ne take da ita sunna ce yace ya kare wannan rubutu a Damascus a ranar 1 ga watan 7 shekara ta 1373 hijriya kenan a ranar ya kammala rubutun littafin wato kenan ka can gurin ga shekara 27 yanzu ga shekara 18 ya zama nawa 45 45 da kammala wannan littafi wanda ha ta duhu ka san bayan ka rubuta littafi a rubutun hannu kuma zaka zo ka sake tsara shi rubutu mai tsari to ne sai kira tabayyir amma ya kammala tabayyir din sa zuhur al ahad ranar lahadi da azhar 19 ga watan hudu shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da biyu kafin ya miƙa ba'a ya kammala komai zai miƙa ba'a a can gurin ya kammala tara littafin aurensa daga baya zo tsaftace ya gyara da rubutu yadda za a fahimta ku komai an sa tarihi in shekara ta ka duba tun wancan lokacin albani ke jihadi akan yada suna zuwa yau shekara arba'in da biyar baya da suka wuce ake jihadi kan sunna ba shi ne na farko ba littattafai da yawa littafin sai sai bida'ul jana'iz duk abin da aka gina mana baya sunnoni da ake wajen jana'iza tun daga ya mara lafiya har yi zuwa ga kai shi makabarta adabun ziyara da sauransu wannan duk an gama daga farkon littafi zuwa inda muka tsaya ina jin an samu kasir nawa an samu kasir hamsin da biyu wani kuma na wani kuma ya samu arba'in da uku da hudu to zai zo ya ambaci da ake yi kuma dan saboda amfani dan a faɗe su dan mutum ya nisance su ce bid'ul janaiz wa inni tatmiman li kitab ra'aytu an utbi'ahu bi faslin khasin bi janaiz yace dan saboda cika fa'ida ko amfanin littafi sai ga ya dace in bi bayansa in kawo wani fasali ke bantacce wanda ya shafi bidiyoyin da ake wajen jana'iza kai yakuna almuslimu minha ala hada dan musulmi ya kasance ya faɗa ku wa yaslama lahu amaluhu ala sunnati wahada dan ya tsarkake aikin sa bisa ga doran sunna kadai wa sha'irul ya yaqul wani mawaki mai hikima yana cewa أردت الشر لا للشر لكن للتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه عرفت الشر لا للشر لكن للتوقيه yace na san sharri ina kokari in san sharri ba dai in yi sharri ba sai dai in kubuta daga gare shi wa man la ya'rif iya rarrabe tsakanin alkhairi da sharri to zai hadisi cikin hadisin Huzaifa ibn Limani yake cewa kana nasu yasaluna rasulullahi anil khairi mutane sun kasance in sun zo wurin annabi suna tambayar sa alkhairi wa kuntu as'aluhu an sharri makhafata an yudrikani ni ko sai nake tambayar annabi dan goge sharri ba dan aikata ba sai dan in san yadda zan yi in tsira kar sharrin ya same ni in ka san abu sai ka sai da ka tushe masa to da haka an batun bid'a ba wai ana yi bane dan ayi tallarta mutum ya aikata sai dan ya ji ya bari akhrajahu al-bukhari wa muslim hadisin da zai fadan nan yana cikin bukhari da muslim albani yace walaula anna al-fasl al-mushara ilayhi kanat maddatuhu jahizatan indi lama tasa'a waqti al-an li jam'iha wa ilhaqiha bil kitab ba dan wannan fasali da zai shafi bidiyoyi na jana'iza ba ba dan ma can abinda duk ake bukata a cikin fasalin yana nan a ajiye ba da lokacin da nake da shi ba zai isa ba yanzu har in taro in zo in kawo a wannan littafin nasa wato yi wani littafi mai suna qamus bidai wato kamus din bid'a kai albari ba da ba ya kama bidiyoyin da ake a sallah ya ambace su bidiyoyin kiran sallah ya ambace su bidiyoyin alwala ya ambace su bidiyoyin kasuwanci ya ambace su bidiyoyin jana'iza to tunda wannan littafi ne yana yi bai kare ba to sai ya zo ya ga to bari ya ɗauko babin da ya shafi jana'iza kadai ya zo ya sa a ƙarshen littafin a hakamun jana'iza yana can a ajiye tun bari da yawa wancan an gama da shi yace ba sabon littafi bane wanda yanzu zan yi dama can yana tsare a aji kamus libida yace walakin ha hadaratun indi yace gaba ɗaya abin da ake bukata yana nan aure na yanzu wa hiya juz'un min kuntu sharatu wannan wani bangare ne na wani rabo mai fadin gaske kuntu shara'atuha ku shara'atu fi jam'iha wanda tuntun da yana tara wannan abu munzu سنة awfa aksar سنة da shekara ɗaya da ta gabata ليؤلف منها كتابا هافلا يجمع مختلف البدع الدينية dan in Allah in wallafa wani littafi mamme wanda zai shafi nau'ika na bid'o'i yasluhu an yakuna kal qamus wanda zai zama kamar wani qamus mai zaman kansa laha na bidiyoyi kawai istakarastu hamil asiratul kutub din na tsamo su daga littattafai masu yawan gaske na malamai in tara masu wuri guda yadda ba sai ka je ka bo wani littattafan mara ganka li an sarifa ba da zalika ila tartibiha jami'iha sannan daga baya bayan na tara wannan bidiyoyin shin sai kuma in zo ya a wani tsari zan jera su kasan malamai suna da salon wallafa wani sai ce zai fara dukkan bid'a da ta fara da alif ya kare da ita sannan wata ta fara da ba ya bi a ba ta ta har zuwa alifin ba'un ta usa eh, wani kuma zai bi wani tsarin da ban kila ya bi a babukan fikihu ya fara da bidoyin tsarki bidoyin alwala wanka kiran sallah sallah din kanta da sauransu har zuwa ga wani kuma ya bi wani tsarin an gane ko walakin ni an anha sai dai kuma ban samu dama na kammala wannan littafin ba na tar abin da yawa yana nan sai kuma na shiga wani aikin daban fa sanantu hadhihi almunasaba sai naga a yanzu ya dace sai na ribaci wannan dama ta yanzu wata wastakhrajtu mimma indi min almaddati alfasl almazkur na leka cikin wancan katar littafi sai na ciro fasali guda ɗaya wanda zan kawo in samu ba karshen littafi warattabtuhu ala tartibi alladhi fi niyya an yakuna asluhu alayhi ne jeran ta shi irin jeran da nake so asalin littafin nan sai idan nayi ta sa kai kamar ka tarahu kamar yadda zaka gani idan mun zo yanzu وهو أني أنقل البدعة من الكتاب الذي استقرأتها منه farkon abin da nake da shi wajen tsarin wallafa zan ciro bid'ar in ambaci kuma littafin da ya kawo ta yace bid'a ce istaqrartu ha minhu bi nafsihi in ciro daga littafin da nafsin mai littafin karka dauka kawai ne dan san zuciya na kawo aw ma'anahu wani lokacin ba da sa ba ma'anar da yake so zan hikaito da sabon larabci na daban ثم isharati ila rakamil juz'i wa safati minhu sannan idan na ambaci bid'ar sai in tura ka zuwa ga littafin in ce dubai juz'i na kaza shafi na kaza a littafin wani dan idan ka je ka gani ka san ba shafi fadu bane fa in lam uqibha bi shay in ko bin bi bayan ta da komai fa zalika isaratun ila annaha minni in har ka na kawo bid'a ko ban ce duba littafi kaza shafi na kaza juz'i na kaza ba na kawo na ce abu kaza bid'a ne ne shiru to ijtihadi na ne na gano wannan abin ya ya saba sunna wani malami bai riga ni ba akan wa adda ilaiha ilmi annaha min albid'a ilmi na ne kai zuwa ga wannan abin bid'a ne wa hiya qalilatun jiddan wannan ko wanda na kawo da ijtihadi abu ne kadan kwarai bin nisbati limadat fasl al-ghazirati aw al-kitab idan ka kwatanta da sauran abin da yake cikin littafin wanda sauran malamai ne suka yi bayani ko abin da yake cikin fasalin wa qabla shuru'i fi sardiha la budda min zikr al-qawaid wal usus kafin in fara kawo maka jerin bidiyoyin ya kamata in faɗa ma waɗansu ka'idoji da waɗansu ginshikai allati buniya alaiha hazal faslu wanda akan wannan ka'idoji da ginshikai na gina wannan fasali da zan kawo maka taba'al lil asli dan ya bi bayan asalin littafin na ahkamul janaiz yadda ka san wancan littafin na gina shi kan ka'ida da ginshiki idan na ce kaza sai in ce wa fihi ahadith ko fihi hadith to wannan ma ba za a kyale ka haka ba ba a sai in ce maka ga ka'idojin innal bid'atul mansusa ala dalalatiha min ash-shari'i hiya dukkan bid'o'i wanda shari'a ta nuna bata ne to ga sunan za su tattaru cikin waɗannan ababai da zan ambata alif abu na farko kullu ma arada sunnata min al-aqwali aw al-af'ali aw al-aqaidi walau kana an istihada duk abin da ya fito na fito da sunnar annabi wannan abin magana ne ko aiki ne ko kudure ne na zuci ka kudurce abin da ya fito na fito da sunna ko ka aikata aikin da ya fito na fito da sunna ko ka faɗi maganar da bata dace da sunna ba to wannan abin bid'a ne ba na biyu kullu amrin yutaqarrabu ila Allah bihi wa qad naha anhu rasulullah dukkan wani aiki da mutum ke neman lada wurin Allah alhalin annabi ya hana wannan abin wannan niyyar ka ta neman lada da wannan abin ya mayar da shi ne ibada to kuma tunda annabi ya hana abin abin ya zo mai kenan yanzu bid'a Jimin abu na uku kullu amrin la yumkinu an yushra illa bi nassin duk abin da baya iya yiwa a shar'anta shi sai da nassi sai an gani annabi yayi wala nassa alaihi kuma ya zanto wani ya zo ya ce me babu nassin akai fa huwa bid'atu to wannan abin ya zama bid'a illa ma kana an sahabi takarra zalika al-amal minhu duna nakir sai dai in sahabi ne ya maimaita abu ya maimaita shi a rayuwarsa sauran sahabbai sun gani ba su masa inkari ba to wannan ko da bai ce maka annabi ya ce ba wannan bai zama bid'a ba tunda inda ya saba wa annabi sauran sahabbai ba za su kyale shi ba eh tawqif shine abinda annabi ya gani ya kyale tawqif abinda yake ya tabbata ta fuskar nassi ba ijtihadi ba dalum abu na hudu ma ursika bil ibadati min adatul kuffar cikin bidoyin da zan kawo akwai abin da aka kawo na al'adun kafare aka jingina su da addini asali wanda al'adun kafare ne makotaka da su ko zama da su sai sa a koyi wani abu irin wanda suke yi ha'un abu na biyar ma nassa alasti hibabi hibadul ulama irin abin da wadansu malamai suka ce kawai mustahabbi ne siyama almutaakhirin minhum musamman ma malaman karshe wala dalila alhali alaihi alhali ba da dalili na qur'ani ko na hadisi kawai wani zo mu sahabantar da shi to ba makawa ba ma wata wata wajen nuna wannan abin bid'a ne wawan abu na shida kullu ibadatin lam ta'ti kayfiyatuha tuha fi hadithin da'ifin aw mawdu dukkan wata ibada wanda tsarin aiwatar da ita bai zo ba sai a hadisi da'ifi ko hadisin ƙarya to wannan ibadar ita ma ta zama bid'a ce zayun abu na bakwai alghuluwu fil ibada zurfafawa wajen lamarin ibada kaga wannan bid'a ne sha'un abu na takwas kullu ibadatin atlaqaha shari'u wa qayyadaha an-nasu dukkan wata ibada wadda shari'a ta bada kofa bude game da ita amma sai waɗansu mutane suka takaice ta da adadi suka ce lalle adadi kaza za a yi bayan ba shari'a ce ta faɗa adadin ba wa qayyada annasu ba'd al-quyud mutane sai kayyade ita da waɗansu kaidi misal al-makani kamar su ce wannan ibada ba za a yi ta ba sai a wuri kaza aw zamani ko sai a lokaci kaza aw sifa ko su kayyade ta da sifa kaza aw adad ko su kayyade ta da adadi kaza to wannan abin sai zama me bid'a kaga asalin zikiri ne ne shari'a ne asalin zikiri shari'a ne ya ayyuhal ladzina amanu zikrullaha zikran kaseera in ka zo ka kayyade adadi ka ce kaza za a yi muka bincika ba annabi ne ya kayyade adadin ba yanzu wannan kayyade adadin ya zo me bid'a in ka iyakance kuma ka ce ba za a yi shi ba sai a wuri kaza ko ba annabi ne ya ce ba a yi ba sai a wuri kaza kayyadewar ka ta zo me bid'a ko ka kawo wata sifa wata annabi bai kawo ba ka ce sai an taru an yi an rera an yi rishi an fara tare an kare tare wannan sifar kuma ba annabi ne ya kawo ba ta zo me bid'a وتفصيل القول على هذه الأصول محله الكتاب المستقل in kana tsallar da bai magana kan waɗannan al'amurra sai ka koma asalin littafin da wancan kamusul bida da insha Allah amma fallashi da al'ana fil makasub yanzu kawai abin muka ce zamu kawo ma zamu shiga cikin sa kai fa aqulu ce nace kaga dama ya fara da irin ada yadda mara tun lokacin da mutum ke cikin mara lafiya a hakamul jana'iz din ko wani irin hali ya kamata ya kasance a kai gurgurdan koyarwa sunna ya nuna mana wannan to nan gurin sai kawo irin bidiyoyin da ake na kafin ma mutum ya mutu qablal wafati gogin bidiyoyi da ake kafin mutuwa awwalan na farko itiqadu ba'dihim yadda waɗansu suke kudurce cewa anna shayatin ya atunal muhtabin wai mutumin da ke dab da mutuwa shaydanu kan zo masa ala sifati abawaihi bisa ga siffar mahaifansa biyu fi zi yahudiyyin wa nasrani su zo masa a siffar ba yahude da banasare hatta ya arzo alaihi kullu millatin li yudilluhu wai suna ce masa tanaffar ko tahawwa suna masa tallar dukkan wani addini na barna kasan san wannan ya yaɗo har cikin littattafan fiqh idan mutum ya zo zai mutu wai iyayensu za su zo ko shedanu za su zo a siffar yahudu ko nasara suna ce masa ka zama ba yahude ko ka zama ba nasari har wazin ka samu da wannan قال ابن حجر الهيثمي ibn hajar la ya ce fil fatawa al hadisiyya cikin littafin sa mai suna al fatawa al hadisiyya naqalan an wanda ya kiro daga imamu suyuti yace lam yarid zalika wannan abin suke faɗa bai zo ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam faɗi ne ba wanda yace wai dan ka zo mutuwa wai shaytanu guda biyu za su zama siffar iyayenka kuma suna cewa ka zama bai hudu ko ba nasari Allah bai faɗa wa manzon sa bai faɗa ba kudirce wannan a zuci bid'a ne bid'a a itikadiyya na biyu wada'ul mushaf inda ra'atul muhtadir mutumin da yake dab da mutuwa a kawo qur'ani kusa da kansa a aji ka san wadansu suna yin wannan wannan ajiye qur'anin ma bid'a ne na uku talqinul mayyiti al-iqrar bin nabiy wa yammati ahlul bait alaihi wassalam mamaci a zo ana ce masa yayi imani da annabi yayi imani da shugabannin ahlul bait daga jin wannan bid'a ta yin shi'a dan haka albani ce wanzur bi fitahul karama duba littafin mai suna fitahul karama min kutubi shi'a na hudu qira'atu surati yasin mutum na dab da mutuwa a zo a karanta masa suratu yasin alal muhtadir lokacin da yake dab da mutuwa wannan ma bid'a ne na biyar tawjihul muhtadir ila al-qibla a ce wanda ba da lafiya yana dab da mutuwa wai a fuskantar da shi ya kalla al-qibla wa ya ce kuma wannan bid'a ce dole da mun ko suna kawo wannan albani ce an karahu sa'id ibn musayyib shugaban tabi'ai kenan sa'id ibn al-musayyib yayi inkarin wannan yace wa ku yi kama til muhalla kamar da yake cikin littafin al-muhalla malik haka imamu malik yayi inkarin wannan kama fil mudkhal kamar da yake cikin ba wani hadisi da ya tabbata ta wannan fuska wa na nahawhu makamancin wannan ya riga ya gabata a can baya a cikin littafi fuskantar da mutum al-qibla wai dan ba da lafiya ba wanda ya ci bid'a ne mutum haka ko ba'adal wafati ko da biyu ne ko ko wafati bayan mutuwa akwai dangogin bidowoyin da suke yi kuma qaulu shi'a shi'a suna cewa al'adami yanjisu bil mauti illa al ma'sum wa shahidu wa man wajaba qatluhu faqtasala qabla qatlihi fa qutul li zalika sabab bi aini wai ainihin dan adam gaba ɗaya da zaran ya mutu ya zama na